Hukumar zaben Najeriya ta sanar da sakamakon zaben kujerar gwamna a jihar Niger. Baturan zaben Farfesa Abdulganiyu Hambali ya ce sun gama haɗa hancin ƙuri'un da aka kaɗa a zaben gwamnan daga ƙananan hukumomi 25 da ke faɗin jihar Niger. Sannan ya bayyana cewa Abubakar Sani Bello of APC scored a total of 593,702. votes. Umar Mohammed Nasco of PDP scored 239,772 votes. Ya ce Abubakar Sani Bello na jam'iyyar APC ya samu ƙuri'u 593,702 sai Umar Muhammad Nasko na jam'iyyar PDP ya samu ƙuri'u 253,772. A saboda haka baturan zaben ya bayyana cewa. That Abubakar sani Bello of APC having satisfied the requirement of the law and scored the highest number of votes is hereby declared the winner and is returned elected. Ya ce bayan cika ka'idoji da kuma samun ƙuri'u mafi yawa, Abubakar Sani Bello shine ya lashe wannan zaɓe. Tuni dai Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana farin ciki akan wannan nasarar da ya samu, sannan ya nemi masu taya shi murna da su yi a hankali. Ina fatan ko za a yi biki na murna a yi a hankali, saboda wancan karan an yi kuma an samu hatsaruka da yawa hawa sun rasa rayukansu. To kowa sai a samu ɗan natsuwa sannan a yi nishaɗi cikin hikima. Jam'iyyar PDP da ta sha kaye dai ta rungumi ƙaddara Barista Tanko Beji shine mataimakin shugaban PDP a jihar Niger. Wanda Allah ya ba, Allah ta yashi riko. Allah sa a ce gara da aka yi. Ita, mulki ai haka take.